wallahi tsir da halinka in har kai baka ji kunyar Allah da kunyar mu ba ka samu yarinya ka ka isan gidan nan sannan ka samu abin da kake so cewa bata dace da kai ba umma ta faɗa tana yi mishi kallon tsana da haushi nan take ayan ya gane umma ta ga zuwan ihsan gidan da sauri ya ƙara kama kafar ta yana cewa wallahi umma babu abin da ya rufe min baki in har kana iya kawo yarinya gidan nan kenan komai zai iya faruwa in ji umma tana kwata kafar ta daga rikon da ya mata Ayan dafa kan shi yana cewa wallahi umma na ce ka min shiru. Wallahi Ihsan ka aure ta ka gama dan abin da wani ba zai yi wa ‘yata ba to wallahi dana ba zai yi wa ‘yar wasu ba. So ko kaɗan ba na son jin wannan maganar daga bakin ka ji ko baka ji ba ta faɗa cikin faɗa. Da sauri ya ce na ji umma yanzu auren dole za ku yi min ya faɗa na kuka. Hararar Abba yana ce auren dolen ubanka kai ka ce kana son ta. To baka isa ba ba za ka maida ni gidan in yi ƙaramar magana ba so ko a mafarki kar in ƙara jin wannan maganar nan tashi ka bani waje ɗan iska kawai in ji abba yana mishi kallon banza a hankali ya miƙe yana kuka mai ratsa zuciya amma ko kallon shi ba sai ba ya miƙe daga wajen haka ya dinga kuka har ya isa fat ɗin shi mai gari sai kallon shi yake yi wulla kan shi ya kan gado ya dinga kuka sai da ya mai isar shi sannan ya miƙe zaune ya ɗauki wayar shi ya buɗe bidiyon ihsan ya fara kallo Dimo yana kallo Dimo yana ƙara jin haushin ta Haka kowa yana cikin bakin ciki, san kan kowane part na jikinta bai bar ciwo ba. Amma baƙin halinta bai bari ta faɗa a man ba, ko falo bata sauko ba, amma babu wanda ya neme ta. Shi ma ayan ko abinci bai ci ba, amma ba a damu ba, antin mu ce ta ce za ta kai mashi abinci umma iri-iri umma ta hana ta. Zuwa part ɗin shi tana cewa in ya ji yunwa zai zo. A ranar da dare Yusuf da Muhammad suka zo gidan su Ihsan kin fitowa ta sauran kaɗan mam ta zane ta kanta ji amma ta ce ba ta da lafiya ba ta iya zuwa. Haka suka sha tsayuwarsu suka koma ko gidan su Ayan ba su shiga ba. Kowanne yana tunanin taya za ta faɗa wa iyayen shi gaskiyar al'amarin. Three days later. Cikin kwana uku duk suka kare kamar kuɗin guzuri amma kamar iyayen sun haɗa baki ba su kula su ko fita ba su yi. Dad da jira yake yi ko su abban zai zo da maganar amma shiru. ita kuma Husna kullum cikin kira take don jin in sun zo amma Ihsan ta amsa mata da a'a nan kuma ta ƙara shiga cikin wani tashin hankali sauran sati uku biki kayan lefe ya gama haɗuwa gidan su Ayan faɗan haɗuwar kayan ɓata lokaci ne amma kaya sun haɗu yanda baki ba zai iya fartawa ba Ayan kan bai san an kawo ba sai yau da ya dawo daga masallaci ya ga ɗan uwa da abokan arziki cike da falon umma shiga ya ga an buɗe kayan sai kallo suke kowa na zuba albarkacin bakin shi a hankali ya fita daga ɗakin ba tare da ya bari an gan shi ba umma ta gan shi kuma ta lura da yadda ya koma amma ko a kwalarta fat ɗin shi ya koma ya kwanta yana tunanin rayuwa yanzu da wannan karuwar za a haɗa ni suna son na yi kwamitin sai da kenan ya faɗa hawa yana taruwa idanuwan shi a hankali ya lumshe idanun yana cewa ihsan eh, i miss you i love you amma ba zan iya rayuwa da ke ba dan Allah ku taimake ni ina buƙatar taimako ya faɗa yana fashewa da kuka ya fi minti ashirin a haka sannan ya zumbur ya miƙe zaune oh my god ya aka yi ban tuna da hajiya ba yes ya faɗa yana ɗaukar kakis ɗin shi da ke kan miro da sauri ya bar gidan ya kama hanyar gidan kakar shi ƙofar wani medium house ya nuhan aka buɗe mashi gate fakin ya cikin gidan ya fito mai gari sai gaida shi yake amma sauri ya hana shi je balle amsawa cikin falon ya shiga ko sallama babu hajiya da ke zaune wata yarinya tana gyara mata alayyahu ita kuma tana yanka a cikin wata medium bowl ta daga kai ta kalle shi tare da ce amma jakkan shinka yayi yawa yanzu ko sallama baka iya yi ko ta faɗa cikin tsiwa ayan koma baya tare da yin sallama don ya san halin hajiya tana iya korar shi amma da yake ya san shine mai neman alfarma sai ya abu murmushi ta yi ko kai fa angon satin sai kuma ta yi shiru kamar wacce ta yi mantuwa sauran kwana nawa ma ta tambaye shi baki ya taɓe ni ma ban sani ba rashin kunyar za ka yi min kenan tambaɗaɗɗe kawai ɗaura fuska ya musamman saboda mai aikin hajiya da ke zaune tana sauraron su ayan shiru ya dan bai san ta inda zai fara faɗa mata abin da ke tafa da shi ba hajiya wurin ki na zo ya faɗa a hankali yo gani zaune ko ɗaukar ka zan yi dan ka zo wuri na ta faɗa tana yankar alayyahun ta ai magana na zo faɗa miki ya faɗa yana ƙoƙarin kuka saboda hajiya ta tausaya mishi kwas ita ce lasop ɗin shi da sauri ta ajiye yankan ta kalle shi lafiya dai ko da sauri ya girgiza mata kai babu lafiya inna lillahi ta faɗa tana dafa ƙirjinta sauran kaɗan da ayin ya kubce da dariya amma da yake tashi matsalar tafi wannan sai ya dake waye da su shine tambayar da ta yi mishi galla mata harara yi ta yi sauri nuna shi da wukan da take yankan da shi ta yi ka kara harara ta sai na cire maka idanuwa don ubanka ki yi haƙuri hajiya zuwa ne ki ceci rayuwata ya faɗa cikin sanyin murya Bayaushe za ka bar sakarci ka taɓa ganin inda mutum ya ceci rayuwar mutum ai Allah kaɗai ke da damar ceto tsuki ya ja cikin ranshi sannan ya ce ke tashi ki ba mu wuri za mu yi magana ya faɗa mai aikin hajiya a hankali yarinyar ta miƙe ya bar su falon tana fita ayin ya fashe da kuka yana durƙusawa gaban hajiya hajiya sai salati take hajiya auren dole su abba suke son su yi mani ya faɗa cikin kuka da mamaki take kallon shi Ashar ta saki sannan ta ce amma Yunusa bai da hankali bayan wannan yarinyar da ka fiddo shi ne ya ƙara nemo wata kuma bai faɗa min ba. Ayan taɓa baki ya tare da harararta ta ƙasan ido sannan ya ce a ita ɗin ce ba na son ta yanzu. Bai ida ba Hadiya ta yi mashi da uwa kai ka ci uwa ka yarinyar da ka yi min fitsara saboda ita zaka ce ba ka so amma ka ci kaɗan iska wallahi. Da sauri ayan ya ƙara fashewa da kuka na cewa ni yanzu ba na son ta don Allah ki faɗa musu kar su yi min auren dole. Ya faɗa cikin kuka. baki hajiya ta buɗe tana kallon ikon Allah shi dai sai kuka yake yana ɗan ɗaga kai don kallon hajiya sauran kaɗan da dariya ta kwafce mashi saboda yadda ta saki baki ikon Allah yanzu duk sanda kake mata shine yau kake zaune kana kuka a raba auren to da akwai babbar magana in ta hajiya ayan shiru ya ci gaba da kuka Hajiya ta ci gaba da cewa to meye dalilin ta tambaye shi da sauri ya fara cewa Hajiya yarinyar ce ko kaɗan ba ta jin magana 'yar duniya ce. San bata dace da ni ba ya faɗa still yana kuka. Mm, daman na faɗa muku a yi bincike amma kuka ce kun yi. Ni na san da akwai matsala, to yanzu me abin yi? Ya tambaye ta yana goge hawayen shi dan ya san ya kawo kuka inda za a goge mashi hawayen. Ai ba wani abin yi sai dai a fasa auren, bai yiwuwa a ɗora maka sauran wasu, ina ba za ta sako ba. Wani murmushin jin daɗi ayan yayi yawa, daman na san ba za ki yarda ba, ya faɗa yana dariya. Kamar ba shi bane ke kuka fi sakan ego. amma har kusan zagi na kai dan na ce a ƙara bincike in ji hajiya da ta ci gaba da yankan alayyahunta ki yi haƙuri sai yanzu na gano yanzu yaushe za ki je don yau sauran sati uku har lefe na ga an gama haɗawa kaiwa kawai za a yi yau ɗin nan zan je da sauri ya ce to zan jira in kin gama in kai ya faɗa yana relaxin kan kujerar to shi kenan ta faɗa tana kiran mai aikin ta miƙewa ya shiga cikin ɗaya daga cikin rooms da ke wurin ya daka tsalle ya hau kan gadon hajiya Hajiya da ke faloji tim wallahi kana karya min sai ka sayi sabuwa za ka bar gidan nan. Hajiya ta faɗa mishi da ƙarfi. Da sauri shi ma ce wannan ba matsala ba ne ke ma kin san ba da matsalan kuɗi. Ya amsa mata yana kwance kan gado. Shiruye yana tunanin ayya zai samu farin ciki. Muddin aka raba auren shi da Ihsan kuwa. Yanzu kwana uku kawai bai ganta ba amma ji yake kamar ya shekara bai ganta ba. Baki ya taɓe tare da ta Allah raka taki gona. in so cuta ne ai haƙuri magani ne sai bayan sallar asar hajiya ta gaba abinci Fandatiyam da vegetable shop har kuryar ɗaka mai aikinta ta kawo mishi abinci hannu ya wanke ya ci sosai don gani yake yi his problem is solved sannan rabon shi da abinci tun kafin su abincin da ya ɗanci lokacin da ya kai ihsan gidan shi ti kawai yake sha shi ma not always biyar saurakuta suka bar gidan tare da hajiya da ke sanye da doguwar rigar atamfa tare da very long hijab mai jan ƙasa sai hannunta ɗauke da wani ɗan kwalelan bak irin na tsafi. Ƙofar gidansu Yehon kafin mai gadi ya buɗe sai da ya kalli ƙofar gidansu Ihsan kafin ya shiga ciki. Daɗi ya ji da ya ga motar abu alamar ya dawo yana fakin ya fito ya buɗe wa hajiya ƙofar abin da bai yi sai cewa ta yi. Munafiki wai har buɗe man mota yake. Ta faɗa tana fita daga cikin motar. Bayan ta ayan ya bi da harara sannan ya shiga fat ɗin shi. Ita kuma hajiya ta shiga ɓangaren abba. Relaxing yayi yana jiran outcome. ko sallama babu hajiya ta shiga fat din abba a lokacin umma ta haɗa mashi ruwan wanka ta fito kenan surprise ne kwance kan face din su cause ba su din ɗinta ba a hajiya sannu da zuwa har kin ji lefe ya haɗu kenan in ji umma wani irin harara ta watsa mata abba durƙusawa ta yi ta gaishe ta amma ko amsawa ba ta yi ba ta zauna sannan ta ce ko zauna mu yi wata magana ta faɗa fuskar ta ɗaure umma kam ta gane ayan ne ya kai ƙarar su a hankali su biyu suka zauna kasan kafet gabanta kallon kowannen su tai sannan ta ce yanzu in ba don kun raina ni ba har abinci ko wani abu game da yarinyar nan da wannan shegen yaron zai aura amma ku jajirce sai ya aure ta don ba ku nema wa ku mata ta gari da sauri umma ta ce me aka binciko kuma da kuwa hajiya ta yi mata kinci gidanku ba ya binciko yarinyar iska ce ba da sauri abba ya girgiza mata kai san ba haka bane hajiya ta ta kaina da sauri ummat amshi ta fara cewa ƙarya je ya faɗa miki shi da kanshi yake iskantin da ita da sauri hajiya ta ce subhanallahi ban gane ba ta faɗa tana dafa ƙirjinta umma ta ce da idona na ga yarinyar tana barin ɓangaren shi da daddare shine dan ya gama da ita yake cewa bai aurenta da ya ce kin ga hajiya hakan ai bai kamata ba da sauri ta gyaɗa mashi kai ina ba zai yiwu amma wannan yaron ɗan rainin hankali ne shine ya je ta so ni gaba wai za a yi mishi auren dole to gaskiya ya zama dole ya aure ta Ku bar ni da shege, in ji Hajiya tana miƙewa. In ji Hajiya tana miƙewa. Da sauri Umma ta bi bayan shi tana kallon Abba bakin ta ɗauke da murmushin mugunta. Hajiya ta mu je ki fara ganin lefan tun da kin zo. da da daddare na ce a sanyo su mota a kawo miki ki gansu. Umma ta faɗa mata suna fita daga ɓangaren Abba. Hajiya bata musa ba suka shiga fat ɗin Umma. Na aka buɗe mata box ta fara kallo ta fi hawa tana kallon lefan. Duk wanda ta ɗago sai ta tambayi kuɗin shi. damuna sunan kamfanin da aka siyo shi kun ji tsohuwa da wayewa tana gama ta ɗauki jikanta ta yi hanyar ɓangaren ayan ayan da ya relaxing yana jiran result har barci ya fara ɗauke shi ko ƙofar shi bai rufe ba haka ya ba wa hajiya shigowa kawai daga bakinta ta yi ta rankwala mashi ita ga kai cikin bacci ayan ya ji kamar an naka mashi stan ga kai da sauri ya buɗe ido daman haka kake dan ubanka ta faɗa tana shaƙe shi kallon Umar da ke tsaye bayan hajiya ya ta yi mishi gwalu hawaye ya fara yana cewa wallahi hajiya duk abin da suka faɗa miki ba haka yake ba ya faɗa cikin kuka girgiza shi hajiya ta fara yi tana cewa la daman da ganin wannan manyan idanuwan na yan iska ne ka gama kwakula yar mutane za ka gudu ko to ka saurare ni da kyau baka isa ba wallahi shege mai kan doya ta faɗa tare da sakin wuyan shi Umma kallon shi ta babu yabo babu fallasa sannan ta ce kuma an jima ka je can gidan ka faɗa mata za a kawo lefe gobe. Ka ji ko baka ji ba ta daka mashi tsaba. Cikin kuka ya ce na ji umma. Hajiya kallon yadda yake hawaye ta yi sannan ta ce wannan yaron an yi munafiki wallahi. Jibi yadda yake kuka kamar mace. Kuma na san ko wata tara yarinyar ba ta yi za ta haihu amma sai kuka kawai yake yi. Hararar ta ayan yayi hannu ta ɗaga kamar za ta buge shi ya ja baya da kanshi. wallahi ka shiga hankalinka banza mai bakin fuska hajiya ta faɗa tana fita daga ɗakin wannan yaron an yi munafiki wallahi jibiyan da yake kuka kamar mace kuma na san ko wata tara yarinyar ba ta yi za ta haihu amma sai kuka kawai yake hararar ta ayan yai hannu ta ɗaga kamar za ta buge shi ya ja baya da kanshi wallahi ka shiga hankalinka banza mai baƙin fuska Hajiya ta faɗa tana fita daga ɗakin. Umma ta kowa ta yi ta zo kusa da shi sannan ta ce, Wallahi ka ƙara kai wannan maganar wani wuri ni kuma ba zan fasa faɗa masa halinka ba. Sho ya rage naka, in ka ga dama ka tafi ka tsina ka kai ƙara su ma ka faɗa musu. Abin da ka faɗa shi zan faɗa musu ne ma. Idiot kawai, Umma ta faɗa sannan ta fita daga ɗakin. Ayan tagumi yana hawaye. menene yake shirin faruwa da ni ya faɗa ma kanshi bayan wasu sakon yana zaune inda yake yana hawaye aka buɗe curtains ɗin shi hajiya ce ta ƙara shigowa ta ce kai dan ubanka zo ka maida ni ta faɗa cikin faɗa kallon ta yi da wani banzan kallo sannan ya ce ina gidan ubanka ta amsa mishi a takaice babu inda za ni ya amsa mata fuskar shi ɗaure ai wallahi baka isa ba yanda ka je ka ɗauko ni haka zaka maida ni ko kuma in ta dukan ka da wannan jakar ta faɗa tana nuna mishi bag ɗinta banza da ita ya ci gaba da hawayen shi gani yayi ta nufo shi da sauri ya miƙe yana cewa babu inda za ni. na ce ka wuce ka maida ni ta faɗa tana ƙara doso shi da sauri ya ce to ki bari in yi alwala ai magariba ta gabato sai lokacin tayar da ta fita shi kuma yana kumbure-kumbure ya shiga bashirum ya alwala ya fito sannan ya ɗauki kakis direba sit ya zauna hajiya da ke jira a buɗe mata ta bishi da zagi sai dai umma ta buɗe mata a fusace figi motar don ta baya ya fita da ita salati hajiya ta fara amma ko sauraron ta bai yi ba ya ci gaba da tuƙi kamar ana tsere Daban ya san Hajiya ba ta son tuƙi yayyaba sannan ba ta son waƙa cikin mota. Da farko waƙan bar mana coge ku kama sana'a mata ya saka ya kalli Hajiya ta gilas sannan ya ce, Hajiya ga waƙar kuma da sa sana'a. Ya faɗa yana kallon reaction ɗinta ta gilas. ka ce ba ta da sana'a. Ta amsa mashi. Gani yayi bata ɓata rai ba da alamun tana jin daɗin waƙar. Canza waƙar ya zuwa ta tsofan ya ƙura balon. Ya ci gaba da tuƙi da gudu hajiya sai kwashe mishi albarka take amma ko ji bai yi. Saboda yadda ya ƙura balon gashi ko bum sai dai ya hau da gudu. Sai dai ga hajiya tana sama da ƙasa. Sai da ta yi dana sanin hawan motar shi. Sai takwas da rabi ya dawo anguwarsu bai tsaya gida ba ya wuce gidansa Ihsan. Zama yana tunanin irin rashin mutuncin da zai yi mata in har ta yarda ta fito. Wayar shi ya ɗauka ya fara neman namba ɗinta. Eh, san kam ganin yunwa zai hallaka ta kuma babu mai kallon ta yasa ta sauko ƙasa duk sumam da sauran 'yan gidan suna zaune falo. A hankali ta taka cikin ƙasaita ta shiga kicin mam ta bi bayanta da harara. Tana shiga ta buɗe firij ta ɗauki mulmulallen fara guda ɗaya ta saka cikin bulanda sannan ta ɗauko yogot ɗaya. ta juye ciki ta yi blending ta juye cikin cup ta ɗauko ice cup ɗaya ta jefa ciki ta fito ɗaya da cup mam na ganin ta ta taɓa baki ai da kin ci gaba da ba wa kanki horon yunwa mana shegiya kawai mam ta faɗa kanta ƙasa ta hau sama tana shan furar zama ta kan kujerar miro tana kallon kanta tana mamakin yadda ta ƙara ramewa tana cikin shan furar wayar ta ya fara ringin Don ringin ɗin ya sa gaban ta faɗuwa don ba ta canza kalar ringin ayan ba. Da sauri ta ɗauki wayar ta yi rejectin kiran sannan ta yi deleting namba ɗin shi ta kashe wayar ga baki ɗaya. Ayan da ke zaune cikin mota taɓa baki yayi ya fito bakin gate ɗinsu ya je ya buga duk da ya san buɗe yake. Mai gadi ne ya fito suka gaisa a'a baka shigowa yau ya tambayi Ayan. murmushi kawai ya sannan ya ce sauri nake ne filis wannan yarinyar tana nan eh tana nan ya amsa mishi don allah ka kira min ita ya faɗa mashi sannan ya koma cikin motar shi ya hakimce da sauri mai gadi ya cikin gida sallama ya shiga falo inda su mam suka amsa mashi hajiya ina hajiya a rama ya tambayi mam tana ɗakin ta ya aka yi ne alhaji aya ne yake kiranta Oke ta faɗa sannan ta kalli Janna, ki je ki faɗa Ihsan ayin na jiranta. Ta faɗa wa Janna, miƙewa ta ta hau sama, Ihsan da ke zaune har lokacin tana jin kamar za a buɗe ƙofar ta tai yi saurin hayewa kan gado ta kamar tana bacci. Kiranta ta Janna ta dinga yi ta banza da ita kamar ba ta ji. Gajiya Janna ta ta koma falo ta shaida wa mam cewa san tana barci. Wallahi ƙarya ne shine abin da mam ta faɗa tana miƙewa. Sama ta hau ta buɗe ƙofa ɗakin Ihsan ta ganta kamar tana barci. Kiranta ta yi sai ɗaya ta ji shiru hannu ta ɗaga ta falla mata bugu a nan take ta miƙe tana kuka. Don ubanki wuce ayan na can yana jiranki, mam ta faɗa mata a taƙaice. Cikin kuka ta fara cewa ciki na ke ciwo, ƙarya kike munafuka, maza tashi yanzu nan kafin in saɓa miki. da sauri ta miƙe tana kuka hijab kawai ta saka kan langawan da ke jikinta ta sa ta gaba mamta ya har falo tana kuka ta fita waje tana zuwa waje ta goge fuska ɗinta ta ɗaure ta mau tana duba ta ga ayan amma babu shi mai gadi ta tambaya ya shaida mata yana waje ƙara ɗaure fuska ta tana cewa ka kira shi mana ta faɗa kamar ba ta son magana amma duk da ko ganin shi ba ta son yi mai gadi na fita ya shaida mishi yadda ta ce shi ma ɓata rai yana cewa ka faɗa mata ba ni da lokaci in za ta fito ta fito an kuma ba ta fitowa ta faɗa min ya faɗa yana ƙarasa maganar da tsuki mai gadi tsayawa kallon shi yana mamaki a cikin ran shi kam cewa yake Allah ya sa ba fasa wannan auren ma za a yi ba eh, san yar baiwar Allah ya faɗa cikin ran shi sannan ya buɗe ƙofa ya shaida wa ihsan yadda ya ce Tsoki tana jiyawa za ta koma ciki tare da cewa ka faɗa mashi!' ba fitowa zan yi ba, don haka ya san inda dare ya yi mishi. Ta faɗa tana shigewa falo abinta. Da sauri mam ta kalle ta har kin yi me ta tambaye ta a fasace. Da sauri ta fara cewa saƙo ya bani ya tafi ta faɗa kamar za ta yi kuka. Kallon rashin yarda mam ta yi mata amma ba ta ce ƙala ba. Sumi-sumi ta hau sama, mai gadi na faɗa wa Ayan abin da ta ce ya taɓa baki ya figi motar shi yana cewa, Sauƙinki kar a yi bikin nan, wallahi, ya faɗa yana kaiwa ƙofar gidansu. Hani ya aka buɗe mashi ya shiga ciki, fak ɗin Umma bayan ya yi fakin. Zama ya kusa da ita ta kore shi tana cewa ka je inda na faɗa maka. Na je bata fito ba, ya faɗa in I don't care Hararar shi Umma dai tana cewa ka mai da ni abokiyar ka, ko? Da sauri ya girgiza mata kai yana cewa wallahi Umma na je bata fito ba, wallahi da gaske na je. Ya faɗa yana dafa kanshi, kwas ya lura Umma bata yarda da shi ba. Za ka ci ubanka ne, ta faɗa tana miƙewa. Sama ta haushi kuma ya fita daga wurin ya koma fat ɗin shi. Ba da daɗewa ba Umma ta sauko da lan hijab hannunta rike da fas da sauri Ismail ya biyo ta yana cewa Umma zan bi ki. Ya faɗa yana kallonta. Bata kalle shi ba ta fita ya bi ta da gudu. Fat ɗin Abba ta shiga ta nemi izinin fita sannan ta fito hannunta rike da hannun Ismail. Bakin gate ɗin su Ihsan ta tura ta shiga ciki. Daga nan ta yi hanyar falon su. Har lokacin su mom na zaune falo sallama ta duk suka amsa mata. suna kallon especially mom da take kallonta da mamaki. A'a, Hajiya ke da kanki a gidan nan. Mom ta faɗa tana miƙewa. ya kai ummata tana ta aikam da gaisawa suka yi cikin girma da arziki mom kai sai tunani tunani take. Dan gani take magana auren su Ihsan ta zo yi mata. Zama ta kaɗan tana ɗan shan ruwa da mom ta kawo mata sannan ta ce, ina kuka ajiye man dauta na ga kowa a nan amma babu ita ta faɗa da murmushi a fuskarta ita ma man murmushi ta yi sannan ta ce dauta ɗinki tana ɗakinta dariya umma ta yi sannan ta ce gaskiya ba ki san dauta ta kawai sai ita kaɗai ɗaki ai ku yi ku gama nan da sati uku zan ɗauki ƴata ta faɗa cikin raha ta ƙara da cewa daman aro na baku daɗi mam ta ji cikin ranta don sai yanzu hankalinta ya kwanta amma da har ta fara tunanin wani abu ya faru yanzu ku raka ni ɗakin dota ta in ji umma da sauri mam ta miƙe tana cewa bari in kira maku ita ita ma umma miƙewa ta yi ayi ba cewa ne ku kira ta ba ɗakin ta na ce ku raka ni ta faɗa cikin fara'a dariya mam ta yi to shi kenan hanyar sama mam ta yi umma ta bi bayanta Isma'il kuma ya zauna yana wasa da Hansom. tunda Ihsan ta hau sama take zaune kan gadon ta haɗa kai da gwiwa tana kukan baƙin ciki tana mamakin abin da Ayan ya zo yi gidansu kuma ta san ba abin arziki ya zo yi ba kuma bata damu ba abin da ke ɓata mamaki shine har yanzu auren su na bata ankara ba ta ji an buɗe ƙofar ta da sauri ta ɗaga kai tana kallon man bata san umma na bayanta ba da sauri ta fara goge hawayenta Jin sallamar Umma ya sa ta yi saurin sauka daga kan gado tana goge hawaye. Umma kallonta ta tana mamakin yadda ta rame ta ƙara haske kamar ba ita ba. Da sauri ta durƙusa ta gai da Umma ta amsa tana zama kan kujerar gaban Miro tare da bawa Miro baya. E, son kasa tashi daga durƙushen har sai da Umma ta yi mata izinin miƙewa. A hankali ta miƙe tana mamakin abin da ke tafa da Umma. hanyar waje ta umma ta kalle ta tana cewa ina zuwa kuma ruwa zan ɗauko miki ta faɗa muryar tana krekin yi zamanki na sha ruwa ta faɗa mata a hankali ihsan ta koma ta zauna gaban na faɗuwa sai a tafi a bamu wuri da dauta ta ko ta faɗa tana dariya ita ma mam dariya ta tana cewa ai kenan, mam ta faɗa tana fita daga ɗakin Umma ta tai ta koma gefen Ihsan da saurin Ihsan ta koma ƙasa. Umma daɗi take ji har cikin ranta Ihsan za ta kasance cikin family ɗinta. Data me ya haɗa ki da ayan shine tambayar da Umma ta yi mata. Kanta ƙasa amma kasa cewa ƙada tai. Shalda ɗinta Umma ta kama sannan ta ce ki ɗauke ni kamar mahaifiyarki. in ayan ya yi miki abin da bai kamata ba zan yi maganin shi san dai shiru ta hawa yana taruwa idanuwanta. Ji take ina ma tana iya faɗa wa Umma gaskiyar abin da ayan ya yi mata. Amma ba za ta iya ba. Ya zo ɗazun Umma ta sake tambayar ta. Kai kawai ta gyaɗa mata. Me yasa baki fita ba? Na fita shi ne bai shigo ba. So hi saurare, bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda